ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم Allah ya tabbatar da abin da ya tabbatar a cikin lauhul mahfuz don ya saka ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki nagari waɗanda suka siffantu da abin da aka ambata suna da gafarar zunubansu daga Ubangijinsu ba zai kama su da su ba, kuma suna da arziki mai girma shine aljannarsa ranar alƙiyama.